Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar MD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. kai tsaye daga nan tashar MDTV Hausa a bar alfaharinku. Hakika al'umma suka ce kowa da gwaninsa sai wani ya wallafa hoton mawaka guda shida ya ce to ni kuma ga nawa Kuba na farko A Nura M Inuwa B Umar M Sharif C Adam A Zango D Garzali Miko E Ado Isa Gwanja sai kuma F mawaƙi Hamisu Edison da ake lakabi da Hamisu Breka dorayi. matashin mawakin ya wallafa hotunan ne a yayin da ya wallafa a shafin shi na facebook da yake cewar ni ma kaina mawaki ne amma kuma wani mawakan guda shida dukkanin su gwanaye na ne shin kuwaye gwani ku a ciki da farko dai Nura na a matsayin A, Umar M Sharif a matsayin B, Adam A Zango a matsayin C, Garzali ko a matsayin D, haka zalika Ado Isa Gwanja a matsayin E, sai kuma Hamisu Barka a matsayin F, to ni ma na ba ku zaɓi abota kallon shirye-shiryen tashar MDTV Hausa shin waye zaɓin ku a ciki A B C D ko kuma E ko F kada ne kuma ta ku rubuto shari'a ƙasa dangane da sunan mawaƙin ku a cikin su Nura M Inuwa Umar M Sharif adam a zango garzalimi ko ado isa gwanja sai ko matashin mawaɗi musu misu ka ɗorayi ni ma dai a ciki ban ware muku gwanina ba dukkanin su gwanaye na ne ku nake jira ku wallafa sunan waye jarumin ku kuma a wace lamba yake a cikin wannan hoton da na ba a cikin wannan bidiyon to ga sunan nan dai mawakan ku ne guda shida kuma kowa ya san cewa makana sun yi tashi a arewaci da kudancin Najeriya har da ma kasashen ƙetare Nura inuwa A mawaki Umar M Sharif B adam a zangosi garzalimi kodi ado isa gwanja'i hamisu breka m to muna jiran sharhin ku a ƙasar wannan bidiyon ku yi kuma ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawar sanarwa amd tv hausa ta ku ci.